Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 22 ga watan Yuni. A babin rahotanni za a ji yadda shirin tsara kasuwanci mara shamaki a Afirka AFCFTA da bankin tallafa ma 'yan kasuwan Afirka Afrexim Bank ke wani kokari na haɓaka tattalin arzikin nahiyar. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da Zainab Babaji za ta gabatar. Akwai mu kuma da labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad ke gabatarwa. To amma kafin nan gasar filo hashin gumel da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ce an gano wasu tarkace a kusa da jirgin ruwan Titanic yayin da masu aikin ceto ke neman jirgin ruwan nan da ya batan dabo akan hanyar zuwa inda jirgin Titanic yake a kasar ruwa. Jami'an tsaron gabar tekun sun faɗa a cikin wani saƙon Twitter a yau Alhamis cewa an gano tarkacen ne a cikin yankin da ake bincike ta hanyar amfani da wani mutum-mutumin ƙarƙashin ruwa. binciken jirgin ƙarƙashin ruwan na titan ya wuce muhimmin lokaci na sa'o'i 96 lokacin da iskar shaƙa da mutanen da ke cikin jirgin take shaƙa za ta ƙare kamfanin da ke jagoranta zuwa ƙarƙashin tekun ruwa na titan ya ce matukin jirgin da fasinjoji hudu an yi imanin sun mutu a saƙon ocean gate expeditions ya ce yana bakin cikin sanar da mutuwar matukin jirgin kuma babban jami'in Stockton Rush tare da fasinjoji Shahadzada dawud da ɗansa Suleiman dawud da Hamish Harden da Paul Harry. Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan India Narendra Modi sun jaddada ƙarfin ƙawancen ƙasashensu a wani babban taron tattaunawa da suka yi a fadar White House. Gwamnatin ta tsara ziyarar ne domin jan hankalin al'ummar da ke yawan jama'a a duniya a daidai lokacin rikici da Rasha da kuma zaman ɗarɗar da China. amurka da india suna da haɗin kai kan kusan kowane ɓangare na rayuwar ɗan adam in ji biden yayin da ya bayyana tare da modi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa wani mataki mai wuya ga shugaban na indiya muhimman fannonin haɗin gwiwa in ji biden sun haɗa da fasahan tattance lafiya binciken sararin samaniya tsaftar makamashi mai tsafta da kuma daƙile matsalar yanayi amurka da india biden ya ƙara da cewa suna da ƙwarewa kan fasahohi masu muhimmanci da masu zuwa nan gaba da kuma na'ura mai tunani domin hana amfani da ita wajen yada labaran karya da danniya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi watsi da sabon kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi yau Alhamis na kawo ƙarshen takurawa mata da take a ƙasar. Wannan tsawatar da yana zuwa ne kwana guda bayan wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanar da dokar hana mata 'yan matan Afghanistan samun ilimi da aiki da kuma shiga harkokin rayuwar jama'a baki ɗaya. Tun bayan tun bayan dawo da mulkin afghanistan a watan agustan shekarar 2021 kungiyar taliban ta haramta wa 'yan mata shiga jami'o'i da kuma 'yan mata matasa zuwa makarantun da suka wuce aji shida sun kuma umarci mafi yawan ma'aikatan gwamnati mata da su zauna a gida an kuma hana mata ziyartar wuraren shakatawa da wuraren motsa jiki A yau Alhamis shugaban hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da sauyin yanayi na jefa miliyoyin 'yan ƙasar somaliya cikin halin yunwa yayin da kudaden wato kudaden da hukumar ke taimaka ke taimaka musu ke karewa. Cindy Maken ta shaida wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabinta na farko tun lokacin da ta karɓi ragamar shugabancin hukumar a watan Afrilu cewa an fitar da Somalia daga cikin bala'in yunwa a shekarar 2022 saboda ƙasashen duniya sun ga alamun gargaɗi kuma suka yi tururuwa suka kai taimako. A shekarar ta gabata an kawar da yunwa bayan da aka samu ƙarin yawan kuɗaɗe daga ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka ta taimaka wajen ƙara kai agajin jin ƙai sai dai har yanzu ƙasar na fama da matsananciyar wahala inda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mutane dubu arba'in da uku ne suka mutu mai yiwuwa sakamakon fari daga ƙarshe wata ƙatuwar tukunyar gas ta dafa abinci ta fashe a wani gidan cin abinci a arewa maso yammacin china ta kashe mutane 31 tare da raunata bakwai a cewar hukumomin china a yau alhamis Fashewar ta faru da misalin karfe 8 da minti 40 na dare. Kamfan dillancin labarai na Shinwa ya bayyana cewa lamarin ya faru ne a ranar Laraba kan wani titi mai cike da cunkoson jama'a a Yunshan, wato babban birnin lardin Nisha na kabilar Hu musulmai wato mai cin gashin kansa. A daidai lokacin jama'a ke taruwa a jajiberin hutun bikin kwale-kwalen dodanni. bikin da ya biki ne na ƙasa da aka keɓe domin cin abinci da kuma gudanar da tseren jiragen kwale-kwale kamfan dillancin labaran shinwa ya bayar da rahoton cewa shugaban ƙasar china shi jinping ya buƙaci a baiwa waɗanda suka jikkata agajin gaggawa tare da yin gyare-gyaren tsaro bayan fashewar. To Sarfilu goma da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji shirin tsara kasuwanci mara shamaki a Afirka AFCFTA da bankin tallafa ma 'yan kasuwan Afirka Afrexim Bank. na wani kokari na haɓaka tattalin arzikin nahiyar ta hanyoyi daban-daban ciki har da tallafa ma ƙananan 'yan kasuwa da mata da matasa a wani taro da ɓangarorin biyu suka kira a birnin accra na ƙasar ghana wanda wakilin Ridwan abbas ke halarta sakatare janar na hukumar ta afctf da wato mankele mene ya ce If you have the trade finance, but the trade barriers remain. In kana da kudin yin tireda amma fagen trader na ƙasa, kokari da kudurin Afrizim Bank zai zama tamkar holoko inda ba ka samu taimako ko tuntuɓar ba. Don haka na da danganta na ƙasa wadda shi ne ya kamata ya zama kudurin farko da ya zo a matsayin Tun watan Mayun 1963 wadda uwaye da ubanninmu sun ka hassasa a birnin addis ababa suka yanke shawarar za su kafa kungiyar haɗin kan afirka mun ƙara kai wannan dangantar gaba ƙarƙashin shugabancin orama da hukumar haka ƙarƙashin shugabancin sufu wadda ya gabatar da gidauniyar daidaita afcfta da tsarin biya na pan africa kishin afirka Ba da jimawa ba za mu bullo da tabbataccen tsarin cinikayya mai faɗi na Afirka wato African White Transaction Guarantee Scheme kuma duk waɗannan suna da muhimmanci saboda za su bari tureda ya yi sauƙi. Su bari tureda ya zama tabbatacce ya kawo sauƙin yin tureda ɗin yadda duk faɗin ƙasar Afirka miliyoyin kamfanoni ƙanana da matsakaita da mata ke shugabanta za su gan amfanin kasuwanci da munka ai bayyana shi daidai wa daida kasuwa ce da kan shekara ta 2050 za ta samu haɗaɗɗen kuɗin shiga dalar amurka triliyan 16.2 amma kamata ya yi mu gina gobe yau kamata mu gina shekara ta 2050 yanzu shi ya sa kawance da afrizim bank ke da muhimmanci. Mr. Mene ya yi kira ga cibiyoyi a Afirka su kirkiro gobe mai dagartawa kasar. on African Bank for your support, for your wisdom, and of course to make sure that as Africans. Ka dogara kan Afrizin Bank don taimakonka, don hikimarka kuma a hakika ka tabbatar da matsayin 'yan afirka mun kirkira mun kuma ayyana labarin a matsayinmu 'yan afirka mun dogara ka kawunanmu kuma afirka kenan mu ne da kanmu kamfanoninmu na kanmu da za su kirkiro kyakkyawar makoma da muke bigin gani don haka ina fariya yau mun haɗe da axis bank wurin bukin shekararta kuma na fata za mu ci gaba da ƙawance mai karfi wa ci gaban tattalin arzikin afirka na tuntuɓi Abdulrahman Baba ta salla masanin tattalin arzikin akan yadda ya gan wannan mataki. Afirka ya zama a home of opportunities ko inda da ce akwai cin gaba amma akwai wasu matsaloli inda ke hana wanga cin gaba misali transportation logistics a ce inda da ka export abu from ghana yawanci da gan kamar yana sada don ba logistics ko ba infrastructure inda aka aka put in place da dai ya kawo cin gaban kasuwanci tsakanin african countries shi kuma wannan dan kasuwa ne wadda ya yi nazarin shirin ne na alhaji muhammad na ghana wannan sashen da abin da ake kokarin a kafa din nan an yi mu da taimaka mana matuƙa mu 'yan kasuwa saboda ya ga mu daman ɗiban kayan mu mu shiga da shi ko ina ƙasashen afirka wato kasuwanci zai ya karfafa ya bunƙasa tsakaninmu na afirka kaga dai rage mana talauci zai buɗe ƙofofin arziki da yawa ma al'umman afirka Shakka babu kawancin African Free Trade wato AFCFTA da Afrizim Bank in ya tabbata zai tabbatar da cikan kudurin tiredan 'yan afirka tsakanin su ya su ya muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida red one kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba, a ɗayan girgije da wannan. biyu da yaddar Allah yanzu kuma ga rahoto na musamman. Yankin Arewa ta tsakiyar Najeriya na cikin yankunan da al'ummar ta ke shan ukuba saboda kashe-kashe da zubar da jini da ake yi kusan kowace rana. Hare-haren da ke aukuwa yankuna daban-daban a jihohin Filato, Nasarawa da Benue da a lokutan baya ake danganta su da rikicin makiyaya da manoma ko na kabilanci da addini. A cikin 'yan shekarun nan ya sauya fasali inda ya koma na ta'addanci. Inda 'yan bindiga kan zo cikin dare su farma mutane suna bacci, su kashe na kashewa, su cinna wa gidaje wuta, su kwashe dabbobi da sauran dukiya ba tare da an san ko su wane ne ba. Ko me ke janyo irin waɗannan kashe-kashe? Daraktan ƙungiyar da ke samar da zaman lafiya da adalci wa Fulani a Najeriya, wato Fulbe Initiative for Peace and Justice in Nigeria Yakubu Ibrahim Iro ya ce, Mun kawo son zuciya muka sa muka kawo kuma son abun duniya muka sa muka manta da Allah da ya halice mu wanda ya yarda mu zauna tare To da yake an daɗe ana waɗannan rikita-rikita ko da wani kabila ne a cikin nan arewa ta tsakiyar Najeriya kana ga har yanzu ba su fahimci cewa a fita wannan son zuciya da kake magana domin a samu ci gaba ba? Wallahi na farko ya kamata mu yadda cewa Allah ya halicce mu jinsi jinsi kuma ya halicce mu mu zauna tare. Yau idan kace kai ba za ka zauna da bafulatani ba misali. ko kai ba za ka zauna da biron ba ko ba za ka zauna da tv ba to wannan shine farkon damuwan da muke samu a kasanmu gabaki daya idan muka yadda cewa wannan kasan namu ne gabaki daya za mu zauna mu ci arziki mu bar arziki to wannan ina ga shine abin da ya kamata mu sa zuciyarmu a kai to shine zai ba mu solution yadda za mu zo na tare a kasan nan shekarun baya ba mu san irin wayannan rikicin ba waɗanne ci baya aka samu musamman a nan arewa ta tsakiyar najeriya zainab ko ba kome talauci ne a kasa arewa ta tsakiya mun santa da kiwo da kuma noma kuma duk duniya yau babu abin da yake kawo ci gaba irin kiwo da noma sai muka dawo mu din da masu kiwon da masu noman ana fada ina za a samu ci gaba. Shi ko basaraken gargajiya Ogomogus na yankin Jos da Bukur na iya bunu ya ce suna zaton ana neman share su ne a doron ƙasa. Domin ana fin karfin mutane an ga mutane sun yi kima kawai a wuri a nema a kwace abu nasu domin environment namu ya fi kusan ko ta ina ni'imar zama. saboda haka kowa da ya zai zauna ba mu ce masa ya tashi ba amma in zai karbi wuri musamman sace-sacen mutane da ake yi ba mu da abin da za mu yi shine kawai dalilin da ya sa muna kukan cewa gwamnati ta sa ido duk wanda yake ganin cewa ya zo wuri zai zauna in ya ji daɗin zama ya zauna in bai ji daɗi ba ma ya tafi mu ba masu rowa ba ne ko gonakinmu ma za mu bayar a yi aiki a kai muna so da kurun a kyale mu a zo mu zauna tare da waɗanda suka zo zama tare da mu su ga mutuncinmu mu ma mu ga mutuncinsu idan za mu ga mutuncin juna hakan ba zai faru ba. da yake kana basara ke mai mutane mai al'umma ke cewa na ganin hanyoyi da za a samu wannan zaman lafiya cewa a kira jama'a wadda abun ya dame shi da wadda ya dami wani a yi zama a guri daya idan aka zauna a wuri ɗaya ana magana a kan cewa haka nan ne bai yi kyau ba haka nan ne ya yi kyau ba da situation wanda muke ciki yanzu ba wani ne ya zo ya ce maka wannan abin da kake yi ba kyau ka daina ba a'a cin karfi kawai muke gani da suke mu kananan kabilu ne a wurin kananan kabilu da muke da su kuma suna da yawan gaske muna da interest akan cewa idan za a zauna da mu a zo zauna idan ba za a zauna da mu a rabu da mu to daga karshe iyaya za a warware wannan matsala wannan muna neman gwamnati ta sa baki domin kowa wadda yake da yancinsa a bashi yancinsa idan an ba kowa yancinsa eh ba wani ne zai zai tsaya ka gwamnati za su ce a wannan abun na wani ne a kuma ba wani abin da ke nashi a daina cin mutunci Mr. Mark Amani sarkin fada ya ce sai in sarakuna da malaman addinai sun rike amanar aikinsu kafin a samu mafita kan masifin da ke aukuwa a arewacin Najeriya. ba ma maganan arewa ta tsakiya kadai ba al'umman arewacin najeriya gaba ɗaya ma amma abin da ke faruwa shine mu ba mu san ma abin da za mu yi domin mu ci gajiyar abin da Allah ya shimfiɗa mana shi a kasan nan ba kin san dai in kika duba nan da shekara 20 talatin da suka wuce wallahi babu wanda ya fi mu jin daɗi hankali kwance yanzu gaba ɗaya ma yadda ake satan kaza a gudda shi haka ke satan dubbanan mutane kuma ba a wani wuri ba ne arewacin najeriya shan yan arewa da aka san su da mutunci da martaba da sanin ya kamata amma aka zo aka waye gari sai muka zama abin da muke yi kare ma ba zai iya ci ba menene mu na farko dai duk irin waɗannan tabka-tabkan da muke yi wallahi idan aka tambaye mu wane ne ya samu ba ansa muna yi don menene ba ansa menene ribar mu babu ansa shin to idan ka kashe kowane gidajen mutane menene kai za ka samu mai jin daɗinka wani ci baya aka samu tun lokacin da aka dinga wannan ake ta wannan rikita-rikitan ni nake tabbatar miki maganar ma duk wanda zai baki namba na ci bayan da arewacin najeriya ta samu sai dai ya faɗa kawai abin da zai iya faɗi menene al'umma za su yi domin su samu mafita daga wannan rikita-rikitan mafitan shine mu gaya kanmu gaskiya sarakuna su fito su tabbatar da cewa ba salari ne ya kawo su waɗannan kujeran ba amma aikin al'umma ne shugabannin addinai kuma kada su nuna kwaɗayi na abin duniya kada su ji tsoron kowa kada su ji shakkan kowa musamman kamar sabon gwamnatin da muke da shi a najeriya ina kira ga shi tunumbu gaskiyar magana ya ga yadda kasan nan ta kasance mutane wahalan eh, safe daban na rana daban na dare daban kuma idan har yana son najeriya ta samu canji to gaskiyar magana duk wata ajanda ta mugunta ta munafanci ta yaudara kawai ya nemi waɗanda za su ba shi shawarwari masu ma'ana yadda kasan za ta samu zaman lafiya. Malam Sani Suleiman na kungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta Mexico ya ce magance matsalar tsaro yana buƙatar a duba shi ta hanyoyi daban-daban ba ƙarfin bindigar jami'an tsaro kaɗai ba. Shi matsalar tsaro da waɗannan rikice-rikice sai an kalle su ta fuskoki daban-daban. Ah, na farko dai aikin jami'an tsaro kadai ta hanyar siya ma jami'an tsaro makamai kayan aiki zai taimaka amma ba shi kadai ne zai magance matsalar tsaro ba a ƙasa. Hmm. domin abubuwan da suke haddasa eh, matsalar tsaron suna da yawa akwai abin da ake kira a ah, state security wato tsaro na ƙasa akwai abin da ake kira human security tsaro na mutane na al'umma akwai food security ah, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun microeconomy wato tattalin arziki na ƙasa na matakin iyali matakin al'umma yadda suke rayuwa suke hanyoyin samun abincinsu da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu tsadar rayuwa da makamantansu hmm. shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro din ya zama walwalar al'umma jin daɗin rayuwarsu samun abincin su bukatun rayuwarsu an samu ingantuwa kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana batu na corruption eh, cin hanci da rashawa batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tanadar mu hukumomin tsaro ya ake amfani da su dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta a tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke ƙasa can ba wai manya-manyan hafshoshi ba sannan kayan aikin su ya zama an inganta shi na zamani wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi. Ƙungiyar kare haƙƙin al'umma ta ƙasa da ƙasa wato Global Rights ta ce akalla mutane 20,431 aka kashe a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2022. Adadin a cewar kungiyar ya hada da kisan da 'yan Boko Haram ta yi da fadace-fadacen kabilanci, hare-haren 'yan bindiga, kashe-kashe saboda siyasa da sauransu. Tun farko a jawabinsa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi alkawarin baiwa ɓangaren tsaro fifiko ta hanyar ba da horo wa jami'an tsaro da samar da na'urorin da za su taimaka a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Abdullahi Muhammad da labaran wasanni. Mai saurare barkanmu da sake haduwa a shirin labaran wasanni wanda gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka ke cillo muku kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku wanda ni Abdullahi Muhammad da ke zanne a birnin Bauchi ke shiryawa da kuma gabatarwa. Cikin labaran wasannin za ku ji cewa Ronaldo ya sake kafa tarihi a duniyar kwallon kafa. Akwai hira da wani marubucin labaran wasanni kan hanyar da za a farfado da harkokin wasanni a jihar Bauchi. Kafin waɗannan za ku ji cewa a halin yanzu dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ɗin Najeriya ta sami tikitin da za a fafata da ita a gasar neman cin kofin nahiyar Afirka wato AFCON 2023 a takaice ta samu nasarar ce biyo bayan wasan da ta buga da ƙasar Saliyo da ci uku da biyu. cristiano ronaldo ya sake kafa tarihi a duniyar tamola sunansa ya shiga kundin tarihi na guinness world record kasancewarsa shine dan kwallo a bangaren maza da ya cima samun bugawa kasarsa wasanni na ƙasa da ƙasa har sau 200 yanzu dai ronaldo yana da shekara 40 ba biyu ne wato shekara 38 kenan yake da su a duniya yanzu kuma ga hirar tamu wanda ke kira wa gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad kauran bauchi da yi wa allah da manzonsa ya ceto harkokin wasanni daga rugujewa da ta yi a jihar Bauchi. Sunana Usman Abasho memba ne a hukumar zaɓe na ƙungiyar 'yan jarida masu rubuta labarin wasanni na ƙasa. Kuma ɗan jarida ne a nan jihar Bauchi. Ina kira da goda Bala Muhammad Kauran Bauchi kamar yadda yake sa ido da hannu a other sectors muna roƙon su a matsayin mu na ƙungiyar 'yan jarida da masu rubuta labarin wasanni a bautu da Najeriya gaba ki daya yasan duk yadda zai ya tabbatar da cewa sunan bauchi ya sake tasowa a harkan wasanni wanda zai daura su a hidiman kamar kwamishina na wasanni chairman na sports commission director of sport ya tabbatar da cewa ya sa ido ya gata waɗanda aka za a kawo su kar a yi kar a ɗauko ishu na siyasa a ɗauko ishu na competence wanda zai iya delivering don bauchi don mu gudu tare mu tsira tare don wallahi in gona ba haka ba gaskiya wannan hidima na matasa ne kuma kungiyar kwallon kafa da wishi nan hidima ne na matasa so saboda haka muna roƙon gona cewa wanda zai kawo ta so ya kawo wanda zai sa ido wa koma wane ne chairman idan bai samu wanda za su taimaka masa ba ba zai iya shi kadai ba amma in akwai commissioner so wanda ya san abin da yake yi zai iya taimaka mashi duk inda ya ga a'a zai faɗi nan zai taimaka masa su haura ya a muyi nan muyi nan amma inda kowa ya motsa shanun shi sai kawai abin da ya sa a jihun shi yake so to ba akwai matsala gole ya sa ido nan ya tabbatar cewa waɗanda zai sa su shugabanci hidiman wasanni a jihar Bauchi ba tukula ne da issue din ba ma wiki tuwaris ba ne wanda za a bawa commissioner of youth and sports shine matsala idan an samu eh, eh, jajirtacce wanda ya san sport din ya san daɗinta ya san wahala wahalanka wallahi tallahi da one week premier one wallahi ba wani abu ne. ta bakin mai rubuta harkokin wasanni kenan a jihar Bauchi da ke neman ganin cewa gwamnan Bauchi ya yi yunkuro don ya tallafa wa harkokin wasanni a jihar Abdulhamu Muhammad Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ce an gano wani tarkace a kusa da jirgin ruwan Titanic yayin da wani masu aikin ceto ke neman jirgin ruwan nan da ya batan dabo akan hanyar zuwa inda jirgin Titanic yake a ƙasar ruwa. jami'an tsaron sun faɗa a cikin wani saƙon twitter yau alhamis cewa an gama tarkacen ne a cikin yankin da ake bincike ta hanyar amfani da wani mutum mutumin karkashin ruwa shugaban amurka joe biden da firaministan india narendra modi sun jaddada karfin kawancen ƙawancen su a wani babban taron tattaunawa da suka yi a fadar white house gwamnatin ta tsara ziyarar ne domin jan hankalin al'umma da ke da yawan jama'a a duniya daidai lokacin da rikici da rasha da kuma zaman ɗarɗar da china amurka da india sun haɗa kai kan kusan kowane bangare na rayuwar ɗan adam in ji biden yayin da ya bayyana tare da modi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa ƙungiyar taliban ta afghanistan ta yi watsi da sabon kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi yau alhamis na kawo ƙarshen takurawa mata da take yi a ƙasar. wannan tsawatar daina zuwa ne kwana guda bayan da wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da dokar hana mata da 'yan mata a afghanistan samun ilimi da aiki da kuma shiga harkokin rayuwar jama'a baki ɗaya wata katuwar tukunyar iskas gas ta fashe ta dafa abinci a wani gidan cin abinci a arewa maso yammacin china ta kashe mutane 31 tare da raunata bakwai a cewar hukumomin china a yau alhamis fashewar ta faru da misalin karfe 8:40 na dare. Yau Alhamis shugaban hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da sauyin yanayi na jefa miliyoyin 'yan ƙasar Somaliya cikin halin yunwa yayin da kuɗaɗen da hukumar ke taimaka musu ke ƙarewa. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumal da ya ni gabatar da shirin da producer mu daji balawi da kuma injiniyan mu na yanzu rab mclean ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam